Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 16 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ɗaliban kwalejin nazarin ilimin aikin malinta da Sa'adatu Rimi a jihar Kano su gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin rufe masu makaranta. Sannan za ku ji cewa hukumar hana fasakwabri ta Najeriya sun cafke wasu mutane dauke da makamai da sauran kayan da aka haramta shigo da su Najeriya a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin buɗe iyakokin kan tudu da ta rufe kan matsalar tsaro. Bayan haka za ku ji rahotanni na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Kanada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Koma da an sami yadda ake so, kasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafin da za su isa hada wanda ake bukata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayan tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumace. A halin da ake ciki, wani ƙawance da aka kulla da nufin samar da rigakafin ga ƙasashe marasa ƙarfin tattalin arziki da masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki ya tanadar musu wani ɗan kaso na maganin rigakafin da ya yi alkawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar sa ido kan masu yin ƙaura ta ƙasa da ƙasa sun ce kifewar wani jirgin ruwa da ke ɗauke da mutane daga Venezuela zuwa Trinidad da Tobago kamata ya yi ya zama wani abin tuni a kan mummunan haɗarin da ke tattare da tafiya ta teku da kuma sauran hanyoyin da basu dace ba da 'yan gudun hijira ke bi don tsallakawa zuwa wasu ƙasashen. Jirgin da yana dauke ne da mutane 25 ciki har da yara a lokacin da ya kife a gabashin tekun Venezuela a kusa da garin Guiria da ke gabar teku a ƙarshen makon da ya gabata. An gano gawarwakin mutane 11 a ranar Asabar da kuma wasu a ranar Lahadi. A hukumance dai Venezuela bata ba da adadin waɗanda suka mutu ba, amma wasu rahotanni na nuna cewa kusan gawarwakin mutane ashirin aka gano daga tekun. Sama da yara miliyan biyu a yankin Tigray da ke kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jan kai fiye da wata guda a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka daɗe ana jinkirta buɗe hanyar kai musu agajin. yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamuwa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu mahimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa. Abinda daraktar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya Henrietta Ford ta rubuta kenan a wata sanarwa a jiya talata. Ms. Ford ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ta samar da mahimman kayayyakin agaji ga yara masu fama da ciwon tamuwa a yankin da ya yi fama da tashin hankali, amma suna buƙatar samun hanyar shiga Tigray da gwamnatin Habasha ta hana a yanzu. An yanke hanyoyin sadarwa haka kuma babu hanya sosai ta zuwa yankin na Tigray tun bayan barkewar tashin hankalin a ranar 4 ga watan Nuwamba. Lamarin da ya sa ƙoƙarin cibiyoyin agaji na duba yanayin bukata a yankin zama da wahala. Shugaban ƙasar Gini Alpha Conde ya yi kira ga 'yan ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka da su haɗa kai a yayin da ya fara wani wa'adin na shugabanci karo na uku. Kiran na Conde na zuwa ne bayan wani mummunan tashin hankali da aka yi a lokacin zaben kasar na ranar 18 ga watan Oktoba. Wanda 'yan takarar adawa suka ƙauracewa bayan da suka fusata saboda Conde ya canza kundin tsarin mulkin kasar da ya samu damar sake tsayawa takara duk da cewa ya cike wa'adi na biyu da a ka'idance ya kamata ya yi. Babban abokin adawar Conde, tsohon Firayim Minista Saliu Dalan Jalo, ya yi kirarin shi ya lashe zaben yana mai zargin an yi ba daidai ba a sakamakon zaben da aka fidda a hukumace. Shugaban hukumar zaben kasar ya ayyana Kwande a matsayin wanda ya lashe zaben da sama da kashi 59 na kuri'un da aka kada. Yana mai cewa 'yan adawa ba su gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nasu. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin yayin da 'yan kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya ke caccakar matakan wasu gwamnonin arewacin Najeriya na rufe makarantunsu. Yau ɗalibai a kwalejin nazarin ilimin aikin malinta ta Sa'adatu Rimi a Kano sun gudanar da zanga-zangar kin jinin rufe masu makaranta. Hakan kuma 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da matakin rufe makarantun. Daga Kano ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Da tsakar daren jiya ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rufe daukacin makarantun jihar. Ga alama dai matakin gwamnan bai yi wa iyaye da yawa daɗi ba. Sunana ya Usaidu. Ina da yara a makaranta wajen sha ɗaya da wani abu zuwa sha biyun dare aka yi sanarwar cewa an rufe makaranta. Ya kamata ya nazari, amma bai yi nazari ba. Haka kawai ya faɗi wannan maganar kai tsaye ta gigita fa kowa. ta gigita kowa ni wallahi na ɗauka wani tashin hankali ne ya faru ko kuma ɗauka wata rigima ce kawai sai aka waye gari muka zuwa nan kuma muna fita maga lafiya lau sunana baballe muktar romo ina da yara hudu a makarantar ni na ji labarin nan da sassafe me dalilin da yasa aka rufe a sai ka ji a kaduna a jigawa zamfara an rufe makaranta amma a ce saboda me ga abin da yasa aka rufe ba shine nake mamaki yayin da iyaye ke bayyana damuwar su dangane da sake rufe makarantu a jihar ta kano su kuwa ɗaliban kwalejin nazarin ilimin aikin malinta ta sa'adatu rimi mallakar gwamnatin jihar kano zanga-zanga zanga-zanga suka gudanar akan matakin rufe makarantun. Abin da yake faruwa ana exam kuma ba zato ba tsammani ba notice ba komai. Ahi ne ake magana cewa an rufe makaranta. Alhalin an tafi lockdown tsawon watanni shida. Kuma ga yanzu a zo a ce za a sake rufe makaranta. History social study ke karanta. To akan an rufe makaranta. Kuma an rufe makaranta ne sakamakon wasu suna yin jarabawa ɗaliban. Har jefa-jefa aka yi tsakanin mutane za ka ga duwatsu da yawa. Nan da ka zo nan wajen ɗazu har rufe hanya aka yi. Sai dai jami'an tsaro sun yi nasarar daidaita al'amura cikin sa'o'i kalilan har ma daga bisani shugaban kwalejin Dr. Yahaya Isa Bunkure ke bayyana dalilan rufe makarantu a Kano. Yana da nasaba da rashin tsaro da ake samu a waɗansu sassa na arewacin Najeriya abin da ya faru a kankara to mu gwamnatin jihar kano tana so ta zama proactive ba wai sai abu ya faru a yi tunanin ina mafarkan da garki wannan shine dalilin da ya sa aka ba da wancan umarni wadda mu muna ganin wannan umarni na gwamnati ya yi daidai gabanin gwamnan kano tuni takwarorinsa na zamfara jigawa kaduna da katsina suka rufe makarantu a nasu jihohin sai dai masu kula da lamura na cewa gurguwar dabara ce gwamnonin ke yi kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata ɗan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari ne a Najeriya. A san hanyoyin da za a bi a bawa makarantun nan kariya. Ba wai gwamnati ta naɗa hannunta ta nuna cewa shi kenan ta'addanci ya kai ta ƙasa ba abin da za ta yi in ya so al'umma su koma gida. So yanzu da suka ce al'umma su koma gida shin suna da kariyar da za su ba wa yaran nan a gidajensu ko kuma a'a ba sa so ne a ce ana sace yaran nan a makarantu sun fi so a rinka sace yaran a gidajen iyayensu magana ce ta ya za a yi a magance matsalolin tsaron nan ba wai magana ce ta cewa a koma gida ba tun da a yanzu a najeriya babu wani mahaluki da yake da tabbas tsaro a ko ina kake ko a gida kake ko a hanya kake ko a makaranta kake ko a ina kake waɗannan 'yan ta'addan sun riga sun gane cewa gwamnati ba ta shirya ba ba ta da hanyoyin da za ta iya samarwa da al'umma tsaron nan shi yasa suke cin karensu babu babbaka akan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ta kasa sasantawa da kungiyar malaman jami'o'in kasar akan yajin aikin da suka shafe watanni tara suna dakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari to har yanzu a Najeriya a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin bude iyakokin kan tudu da ta rufe kan matsalar tsaro jami'an hukumar hana kwabri ta ƙasa sun cafke wasu mutane dauke da makamai da sauran kayan da aka haramta shigo da su cikin ƙasar shugaban hukumar hana fasakwabri na shiyar b mai lura da jihohin arewa guda goma da kuma abuja malam albashir hamisu ya ce nasarar kama irin waɗannan makamai za ta taimaka wajen daƙile ta'addanci da sauran matsalolin tsaro wakilin murya amurka da ke kano isa lawal ikara ya aiko mana karin bayani shugaban hukumar hana fasakabri ta kasashiyar ba mai kula da jihohin arewa guda goma da kuma babban birnin tare a abuja Malam Albashir Hamisu ya ce nasarar kama irin waɗannan makamai dai za ta taimaka wajen dakile ta'addanci da sauran matsalolin tsaro. Wannan sijuwa an yi ta ne a wani wuri tsakanin ya wuri zuwa zamare bakin gabar ruwa. Eh, wani lokaci da ya wuce aka samu matsala tsakanin ma'aikata. amma wannan da yake Allah ya kawo sauƙin al'amarin kuma Allah ya kawo za mu samu nasara kowa ya bada haɗin kai bindigogi 73 ne albarushi kuma 891 motoci guda goma sha daya da kuma shinkafa ga tana mutum uku suna hannun mai ga sanan wajen ana ta bincike kuma yadda za a gano wasu da yawan 'yan najeriya dai na mamakin yadda ake shigo da makamai wannan kasa musamman ganin iyakokin kan tudun wannan kasa na rufe sai dai babban jami'in hukumar kastam ɗin tashiyar ba malam albashir hamisu ya ce bata garin da ke shigo da irin wannan makamai su ma ba bacci suke ba kasan shi shaidani ya da hanyoyi da yawa na yaudarar mutane kuma kamar yadda kuka sani bodojin nan sun yawa wani wurin ya yi nisa amma duk da haka muna bakin makwalo muga cewa dai an yi rishi ko ina shi shaidani ko da yaushe tanin shi ya ga cewa tabbatar da cewa abin da yake so na shaidanci ya samu nasara amma yanda ake tafiya da aiki yanzu wannan kama wannan bindigogi ya kara ba mu kaimin haɗin kai tsakanin ma'aikata yanzu ana aiki a boda ko a ina ne ba magana cewa ni dan kwastar ne a ni dan wane ne ana so a haɗa kai ne ƙasar na ta zauna lafiya abin nan ya ishi mutane duk wanda zai ga irin wannan abun da yi shiru to ana ma zai tambaye shi yanzu dai kun gani dai tsakanin Kaduna zuwa Abuja ta ga garabi ka ta yi kana ɗarɗar kaga da wannan abun sha Allah za mu dage muga cewa abin nan Allah da an haɗa kai bai wuce mu ba. Masu sharhi kan harkokin tsaro dai na ganin dole ne gwamnati ta kyautata alakar da ke tsakaninta da kasashe makwabta da sauran kasashen da suka ci gaba idan dai gwamnatin na son ganin ta kawo ƙarshen matsalar tsaro. Kwamar Musa zubairu Usman na cikin irin waɗannan masu fashin baƙi. mun riga mun lura cewa ana samun kutse zuwa cikin wannan ta tamu daga makwabtan mu so dole sai an duba wa'annan abubuwa din sa'annan kuma duk bangare da wannan bangare na diplomasiya din da sauransu dole ne mu zamanto cewa muna da mu'amala masu kyau da kasashe na waje wanda za su dinga ba mu bayanai na sirri akan wa'annan abubuwa din sa'annan kuma idan mun tashi sayan makamai a sayar mana da su da wuri wasu 'yan najeriya dai na da ra'ayin cewa idan ba daukar tsauraran matakai ake akan waɗanda ake damƙewa da laifuffuka a wannan ƙasa matasa ba to ko lallai matsalar tsaro ba za ta kawo ƙarshe kamar inda ake ta faman sa rai ba kamar dai yadda hajiya masuwanatu ilyas ta ƙungiyar matasan arewacin najeriya ta shaida wa muryar amurka kidnapping ya yi yawa a ce an sace wannan an sace wancan kuma ba wai ba a kama su ba to belin ɗinsu ake badawa to mutum ya ga in ya yi laifin nan an kama shi za a sake shi to me a ciki inda ya biya nemi wannan kuɗin ta nan zai bi ya samu ya belin kanshi inda idan aka kama mutum da wannan laifi ana ɗaukan action sosai a kai to wallahi tallahi za a samu ragi sosai akan abubuwan da ake yi. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara. Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar agwaluma a jihar Oyo a Najeriya. Agwaluma wata irin itaciya ce mai 'ya'ya kamar loda ko danya. Wannan itaciya ta agwaluma dai ana samun ta a shiyar kudu maso yammacin Najeriya amma ba a samun ta a arewacin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. A duk shekara manya da matasa ne ke safarar wannan agwaluma daga kudu maso yammacin Najeriya zuwa arewacin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar agwaluma a jihar Oyo. Sunana sabon dogon saurayi mai fasa kan tamari sana'a ta lemo agwaluma da sauran ɗanyen kaya ne shekara nawa kana aikin agwaluma takaice na shekara talatin ina aikin agwaluma a wace jiha ka fara aikin agwaluma fara aikin agwaluma da lemo a ake na ibadan me ya baka sha'awar shiga wannan aiki na agwaluma babun da ya ban sha'awar shiga wannan aiki na agwaluma saboda ni dai tun tasowa ta ina yin sana'ar lemo shi da kuma ni sha'awa na to kurmi to ta kurmi na zo na fara sayan oro na fara sayan lemo daga baya kuma agwaluma ta fito kawo muka muka kama aikin ta gadan gadan kamar ga shekara kana sayan agwaluma ta nawa farkon shekara agwaluma iya gona za ka sa gemun gindi biyar ko shida ko bakwai ba ya wuce dubu biyu dubu to kai ba dubu biyu ma a can da a can da to a yanzu fa a yanzu a gindi ɗaya ba na samun ta ta dubu ashirin ta dubu talatin ma to me yasa agwaluma ta kara kuɗi to abin abin sa ta kara kuɗi agwaluma saboda yanzu gaba ki ɗaya ma an buga a kanta da can ba santa ba yanzu kuma aka santa yanzu shi da kowa da kowa ta kamu kowa yake santa kuma yanzu ba yanke ta dan karanci ba saboda ana yawan yin yanke ta muna baki cike mai yanke ta da ake yi ta wannan agwaluma a ina da ina aka kai ta a Najeriya in da kai ta farko in za fara kai ta ma a Najeriya Kano sai ina kuma sai Maiduguri sai Sokoto duka ana sha agwaluma duk ana sha agwaluma suka duniya sai ina duk muna muna muna kai kai su to can arewacin Najeriya babu agwaluma a arewacin arewa gabaki ɗaya ba gindin agwaluma ko daya ko daya suna na limaman Yusuf tsakuwa da wakin kudu mazaunin Ibadan kai ma aikin agwaluma haka warai ko ne aikin agwaluma ne to me yasa ka tsama cikin wannan aiki na agwaluma gadangadan. Eh abin da yasa na ma cikin wannan aikin agwaluma gadangadan. Ni dai farko dai na fara biyo wani ne kamar harka guri nan ina yaro. To da ina yaro shi lokacin nan da ya bar garin ne ko na zona da garin saboda na ga koya mu akai yi wannan harkar sinata mu. To wannan aikin agwaluma yana biyan ma bukata? A a so sai ma kuwa aikin agwaluma shi kai yake biyan bukata. Dan domin yanzu agwaluman da kake gani Malam hasan in dai mun shiga dajin nan zaka ga mu furfur da mu amma cikin ajihunan mu kudi ne tantsan tantsan muke yawo da su. To ina ake samun wannan agwaluma? Eh wannan agwaluma muna shiga cikin daji ne ƙauyuka mutanen cikin laba-laba haka muna bin su muna da nuna muna santa da hmm. su ce mana za mu siya ne mu ce za mu siya ne. menene daɗin agwaluma gare ka. ni daɗin wannan agwaluma da ke gare ni saboda gaskiya a kayan gwari babu abin da yake saurin kawo kuɗi kamar wannan agwaluma ita kuma wannan agwaluma ce ganin ta ta farkon fitowa ne ba zaƙi ne da ita ba ya ma take yi to amma saboda abin da Allah ya ɗaukaka kashi. a kan suna tamu to shine sake wannan ruruma dan yanzu kaga ma farawa zamu yi amma kaga jama'a ne suka fara bullowa gurin nan suna ta zuwa gurin nan. to menene wuyar agwaluma. ai mala san agwalima tana da matukar wahala ko wahalarta saboda da farko za ta baka arziki in ta baka arziki kana munna kana munna wallahi mala san rana ɗaya ta ma karab kai baki wallahi mala ka kaman ka bar garin ma da kake ciki to shine matsalar agwalima kenan amma misali daga nan aka samu direba ma malalaci tana kwana ɗaya da wuni tana kwana biyu to aka kace ta kwana ɗaya da wunin nan da ta kwana biyu akwai bambancin farashi ko a gurin siyarwa to shine zai muke dabara muke dauko jefa zuwa kanta ita dai kanta da mun da muke dauka ta dubu ɗari biyu da hamsin daga nan zuwa Kano je jefa muna ɗauka daga nan zuwa Kano naira dubu dari da hamsin dubu dari da talatin idan mai dugori ne naira dubu dari biyu da saba'in da tamanin haka muke ɗauka zuwa mai dugori Kanta ko je 5 je 5 zuwa mai dugori Ai ita kanta ina ai kanta ba ta ɗauki agwalama ta je mai dugori ba saboda ta yi nisa da yawa ita ba ta fi son a ce a tashi da yamma ko a tashi da safe insha Allah cikin dare a ce an sauke ta ba dai wani abu take ba illa rana da take ta amma ana sanyi za ta kwana biyu ma ba ta samu matsala. To ita wannan agwaluma tana canza kala ne idan ta yi kwanaki? Eh tana canza canza kala ita kala take canza ko da yau ka tsinko ta in ta kai gobe sai ka ji bambancin tas a bakinka na zaki da wanda ka tsinka yau din nan kuma ita agwalima da kake gani a bace mai amfani a jikin mutane kala kala wanda yake amma ta fi wa mata amfani a jikin su amfanin me take yawa mata eh to suka kamar dai su mata su na mana cewa ina shan wannan aba suna ni'imtar da mazajen su kamar na gida kenan na da wani amfani ga maza eh maza ma tana amfani gare su dan duk abin da ka ce ka samu gamsuwa a wajen iyalinka kai ma ka samu gamsuwa kenan kun haɗu ke da ita ka samu gamsuwa addu'a a arewacin najeriya muna da kurna gawasa goriba magarya kai har da addu'a dunya kaiwa kun taba ɗebo wani ɗaya daga cikin irin waɗannan kayan shi kun kawo su a nan kudu maso yammacin najeriya domin su ma ku saida mun taba ɗebowa kaman kurna goriba dunya duk muna ɗebo su muna yin kudu da sunan mun kawo nan kuma ana samu ana maleji amma akasarin macinsa yan uwanmu ne hausa muke ci na cin kurna da dunya da magarya a ina wannan aikar ba ne na malam bahaushe da an ɗauki abu an kai mashi zai ta a gaba kawai ta ci ta ci. To na ga ana cin ita agwaluma sosai a arewacin Najeriya. Su kuma a nan kudu ba su cin dunya magariya kurna da aduwa. Me yasa? Eh to su ba su iya wannan harka ba. Ko harka agwaluma da gani wallahi malam Hassan Hausa ne suke yin ta ba Yarbawan ba. Ko bai rabe zai sai dai ci zai kai ta Lagos a ba da arewa ba. To su ma yarba suna cin agwaluma sosai? A a a ci kai ayin da ka san kana yanka naman kaza a gidanka wallahi yarba ma ka ce ta kaho da wannan agwaluma da ake ciki. Yanzu wata nawa ake yi ana aikin wannan agwaluma. A takaice wannan wannan a gwalima da muke muna samun wata hudu wata uku akan wannan harka gwalima a waɗanne jihohi ne aka fi samun gwalima. an fi samun ta oyo state ondo kure ni da sai kunna suna rike wannan ga ana saurin samun su sana na zuru me ya kawo ka nan ibadan aikin gwalima ko wace shekara kana zuwa ina zuwa gaskiya ko shekara ka da kana zuwa nan na ina zuwa to shekarun ka nawa yanzu zuwa nan na shekara goma kamar sha biyu ina zuwa nan garin a ina da ina ka taba zuwa aikin gwalima? aikin a na yi ta na yi ta Ibadan, na yi ta a oyo na yi ta a ondo a arewa ana samun gwalima gaskiya ba a samu to ina haka in kai ɗebe a agwaluma daga nan ibadan muna gaita kano kaduna maiduguri zaria da ana sayar da nawa ake sayar da kwando a can ana sayar da kwando farkon fitowa ana sayar da dubu goma sha biyar sha biyu sha shida nawa kuke sayan kwando daga nan ibadan daga nan ana sayan kwando kamar dubu takwas dubu bakwai to ana sayar da gaba ai eh, ana sayar gaba da kamar kwando nawa kake aikawa ana aika da kamar kwando ashirin talatin ana haɗawa a tada mota daya kuma duk suna karewa duk suna karewa sunana ali bakatsi ne ba tsari lokal gamma to kai ga kana a birnin ibadan eh ni ga nan ina birnin ibadan Ibrahim. To me ya kawo ka nan Ibadan? Aikin agwaluma da aikin lemu. To hawa hake yi ko sai kana sayarwa? To ina hawa kuma ina ina saye ina sayarwa. To yaya kake ka hawo agwaluma? Yadda nake in hawo agwaluma. In na zo na dibi gindinta na dibi yanayin yadda take kasan kamar biri na hawan sama haka nake hawa. Komini santa. Komini santa in Allah da in dai na diba kasa da sama na gani. Allah da in za ta hayu gare ni zan gani in ba za ta hayu gare ni ba da na je ma zan yi mai aikin bayani kai wannan agwaluma ba zai hauta ba. Ka daɗe kana hawa agwaluma? Lalle na daɗe ina aikin agwaluma. Shekara na kana hawan agwaluma? To zan kai irin shekara sha biyar ɗin nan ina aikin agwaluma. Ko ka taɓa yin karo da wata agwaluma wadda ka kasa hawa? Gaskiya tunda na wala dai da wuya in yi karo da agwaluma da na kasa hawa. To yaya kake yi da kamar ƙwari sama kamar irin macizai da zuma? Kamar misali ko maciji ko zuma idan na samu zuma a sama dan akwai rasar da zan kauce mata ina iya bi kusa da ita in kauce zai ci gaba da aiki na bata takura mana. To maciji fa? A shi wannan maciji mun ɗauke shi kamar nama ne na ga dama in kama shi in jeho shi kasa in ci gaba da aiki kana da magani kenan eh to akwai rufin asirin Allah ko akwai wani kwaro ko wani ta halitta da ta taba baka tsoro a saman agwaluma tunda da na fara aikin nan kusan shekara biyar din nan ina ganin da lemu da agwaluma ba kwaron da ya taba barazana ni game da aikin nan ko wace shekara sai ka zo diba agwaluma ko wace shekara ta Allah sai na zo aikin agwaluma in ya sai in sayar nawa ka taba samu a shekara daya wurin aikin agwaluma wurin aikin agwaluma ina samu bakin gwargwado dan bara kasa ba labari sai da ne sauka da dubu tamanin da biyar banda wanda na aika Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. samun damar da kasar ghana ta yi na shiga gasar na zakaru na matasan afirka a kasar mauritania ya sha suka na sun rai black satellite dai ta sha fama kan ta samu shiga wasan karshe na zakarun bayan da ta samu nasara A kan kasar nijar a benin a bugun fanarati a ranar talata sai dai samun cancantan yana tattare da shan suka na yin amfani da sun rai daga shagabanni na hukumar kwallon kafar kasar ghana duk da samun shiga wasan karshe na zakarun na shekara ta 2021 a Mauritania rawar da Black Light Light ta taka bi kai ya kawo ba. Sai dai dabara ne dai kuron aka yi aka samu cancantar shiga wasan na ƙarshe. Yau ake tantance waɗanda za su shiga takara na neman matsayi a ƙungiyar club club ɗin ƙasar Ghana wato Ghana League Clubs Association kuma masu shirya wannan na takara sun tabbatar da cewar Kujiyo Piano da wanda ke kalubalanta Isaac Kumsin ne za a tantance kan ƙarshen wannan atisayi Piano wadda shine dai ake sa ran zai samu ɗarewa karo na biyu isaac kumsin wadda ɗan sanda ne ke jiha da shi komsen mataimakin caman ɗin galka ya rashi wannan matsayi zuwa ga mr fiano a wancan zaɓe da aka shekaru hudu da suka wuce alƙalin wasan na ƙasar ghana daniel layi ne zai alƙalanci a gasan caf champions league tsakanin as sony deb da al ahal alƙalin wasan na ghana mai shekaru talatin da uku shine zai kasance a ainihin sahun gaba a zagayen farko na wasan Eh, da aka shirya na CAF Champions League na shekara ta 2020 2021 layi zai samu taimako daga Paul Kujo Atimaka assistant referee 1 da Kwasiya Chiampon Brobi assistant referee 2 da Abdul Latif Adari a matsayin jami'i na hudu. Alemu Kaunate Abubakar daga Cameroon shine zai zama Commission wasa da Adamu Chuwake na Niger a matsayin jami'i na yaƙi da cutar covid covid-19 na wannan wasa 11 wonders fc sun karyata rahotanni da ake yayatawa cewa klabin ta nada dr francis otiakanta a matsayin technical director ta rahotanni daga 'yan jaridu a ranar litinin sun yayata cewa klabin din da ke da matsuguni a tachiman ta nada kwararren daraktan fasahan a wannan matsayi shi dai wannan kwararren na mai koyar da wasa ya dau watanni ba shi da klab da yake koyar koyarwa tun da ya bar ofishi a matsayin jami'in hukumar kwallon kafar kasar ghana wannan labari muka so karshen labarin wasannin radwana lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka a kai-a kai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. kuma muka zo takaitattun labarai. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Kanada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar sa ido kan masu yin ƙaura ta ƙasa da ƙasa sun ce kifewar wani jirgin ruwa da ke ɗauke da mutane daga Venezuela zuwa Trinidad da Tobago kamata ya yi ya zama wani abin tuni akan mummunan haɗarin da ke tattare da tafiya ta teku da kuma sauran hanyoyin da ba su dace ba da 'yan gudun hijira ke bi don tsallakawa zuwa wasu ƙasashen. sama da yara miliyan biyu a yankin tigray da ke kasar habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinƙai fiye da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma'assalam.